إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى المسلمي السلام عليكم ورحمة الله بركة مرساك أدوى نم مسلا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يو مريس الله ربا تقوز دوتا رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida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 قالت النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب الله تبارك وتعالى يكي يهودا و سنتي كريستوتي با سو اكن وني كريستوتي ما سنتي يهودا با سو اكن وني وهم يتلون الكتاب الان دي سودا كرنت لتافن كل سياسه كسيا بيهودي يا سن ابين ادين abin da annabi isa ya yi shi na addini cikin addinin annabi musa ne shi ma kirista ya san abin da annabi musa ya zo da shi nau'i ne na abin da annabi isa ya zo da shi amma a haka suke kare ta junan su inda musulmi suka bambanta da saura ke mu ba mu kare ta kowane annabi ba la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambanta manzannin mun karɓe su gaba ɗaya mun karɓi littattafan su gaba ɗaya sai dai shari'ar da aka goge a cikin shari'o'insu da haka idan yarda da annabi musa ke sa a shiga aljanna musulmi zai shiga kuma yadda bai hudu zai shiga idan ya yi iman da annabi musa a lokacin idan yarda da annabi isa zai sa a shiga aljanna kirista zai shiga kamar yadda mu ma za mu shiga idan ya yi iman da annabi isa a wancan lokacin da aka kuwa annabi isa idan yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sa shiga aljanna musulmi ne za su shiga aljanna don bai hudu bai yarda da annabi muhammad ba kirista bai yarda da mu da muka yadda da su mun yadda da su a matsayin annabawa da suka zo da gaskiya a lokacinta yanzu kuma an zo da ci gabanta shi yasa idan kirista ya zan musulmi bai hasara komai ba har yanzu isa na sani har yanzu maryam ta sani kawai dai abin da aka cika kwakwalwarsa da shi na barna da ce ma isa haifaccen dan allah to wannan shine aka gyara masa sai aka fahimce shi a matsayin bawon Allah mazo daga cikin manzanni wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka ne lokacin da nasaran najiran suka zo madina wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sai suka da yahudawa kai nasara najiran ne na bangaren yaman kuma sun kawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yahudawa suka ce wannan addinin banza suke a kansa Suwa ma ka ce ku dai mai kan addinin banza sai Allah ya kawo wannan magana yace wa qalatul yahudu laysat an-nasara ala shai? wa qalatul nasara laysat al-yahudu ala shai? wa hum yatluna al-kitab abin ban mamaki ne suna karanta littafi sun san ba haka abin yake ba wato wanda ya sani in yake sani ya fi zama illa gara ma wanda bai sani ba shi Allah masa uzuri da jahilci sai Allah ya ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla haka jahilai suka faɗa irin wannan maganar ta abin mamaki ne mai ilimi ne magana sai daidai da su jahilai domin su kullum ne alamu nasara na garan malamai ne yahudawan madina malamai ne dukkan su banu kuraiza banu kainuka banu nazir akwai malamai a cikin su hakali ma ilimin ya kawo su madina sanin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi zai bayyana a madina ya kawo su wasu iman da shi da ya zo su suka gaba gidansu yake ba sai suka kare ta shi Allah ya hukumu bai da hudu da alƙiyama to Allah na shirya hukunci a tsakanin su ranar alƙiyama fi ma kanu fi ya telefon da abin da suka kasance suna saɓani a cikinsa da haka kowa zai gane gaskiya ranar alƙiyama don yanzu ka yi ƙarya ka ce addini ka zama na gaskiya ba ne to lokacin da Allah zai hukunci ranar alƙiyama to za ka gane abin da aka sau da haka duk shiriritin mutum game da addini in ka lalace Allah yake maka za akwai ranar indilanci akwai ranar da zai gane ga gaskiyar wadda ya kauce mata ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أغلب ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويكي جرما ظالمشن وان ya hana a ambaci Allah a cikinsu wasu a fi kharabiha kuma ya tafiya ya yi aiki don ya ga an ruguza su babu wani zaluncin da za ka yi wanda ya kai ka hana masajid Allah masajid jam'u masjid asali wannan babu sajada yasjudu masjadan da ƙiyafinsa al-maf'al minhu wata haza ain ain sai kamata asalin larabci kamar ta ka kwado kwasa da laraba ba su yi musu haka kasara suke musu masjid na ciki mashirik maghrib mambi mafrik an kwarori ne su ba a yi musu za amma kamata domin maf'al ne maf'ulun bihi ne domin ma'anar masjid shi ne wurin da ake sajada to kaga maf'ulun bihi ne da kake zo da kasra ko ba haka ba don haka masjid ulzima al-qasr sama'an i'tibatan haka aka ji larabawa ce amma bai daidai da kiyasi ba haka ya kamata da asalin ka'idar to masjid shine wuraren da ake bautar Allah masajid Allah ai wuraren da ake zuwa yusjad fiha a ayi ma Allah sujuda a bauta ma Allah wurare ne masu daraja da ɗaukaka saboda abin da ke komai daraja a jikinka shi za ka surmiyar ka kai ƙasa ka ce Allah gani ina bauta gare ka to girman daraja gare da haka abin da ya kamata a ɗaukaka su ibnus azin Allah an turfa a ƙarga su a inganta su a kyautata su wa yuzkara fi hasmuhu an bace Allah a ciki ya kamata a tsarkake an tsahira baitiya للطائفين والعاكفين والركع السجود مثلا تكرة أتأرككش أتأبتكش أتأمتكش أكوتكش أتأجى درجة فدوان ده يزوي أكثر جيرك في وقت النمس to ya yi zalunci wanda babu kamarsa ula'ika ma kana lahum yadkhuluha illa khaifin wa'inda ke ta masallatan Allah ko su hana ambaci Allah ciki ko su hana ko su sa a ruguza su waɗannan suna da wulaƙanci a nan duniya domin ba za su shige su ba sai cikin tsoro kamar yadda Allah ya yi mai Yahuda a fatu Amuriya da yadda a Kustantiniya da yadda a Rumiya duk garuruwan da aka yaƙe su aka ci galaba aka su aka wulaƙanta su wannan aya wasu malamai sun ce tana nune ne ga abin da mashirikai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar hudaybiya saboda ana madina manzo Allah ya mafarkin ya yi umra ya ga wasu habbai na asiyo suna saifaye sai faɗa ba su habbai suka ce to me ya fassara sai ce la tadkhulun al masjid al haram insha Allah aminin muhalliqin ru'usakum muqassirin la takhafu in Allah ya so ta halin da ake za ku tafi makka za ku yi umra wasu za su yi aski wasu za su yi saifaye ta su rage gashin kai ganin manzo Allah yana mafarki kuma farkin sa gaskiya ne duk mafarki an daba gaskiya ne su da shi dan bai taba su sai manzo Allah ya kulla haramar tafiya umra sahabbai da yawa suka ji daɗi suka yi murna suka tashi suka bi suka iso biya bakin garin makka su dubu ɗaya da ɗari hudu dari goma sha hudu haka laraba ke nufi ba alfan wa arba'a mi'a ko kuma arba'a ta ashara mi'a ɗari goma sha nawa kenan dubu ɗari? da ɗari kaga wannan hadisi yana da yawa to kar su isa garin a ɗauka yaƙi suka zo rikici ya ƙarfe sai mun zala sassa ya ce to umar ta shi ka je ka isar da saƙo ka faɗa musu ga mu mun taho amma ba mu zo da yaƙi ba mun zo ne mai umra mu wa ɗakin Allah mu girmama shi mun zo da dabbobi hadayen mu za mu yanka ta kusan hadayen umra ta kusan ɓacewa mutane ba su yanka ba su yanka hadaya ga umra alhalin ana yanka manzo Allah sallallahu alaihi ce a faɗa musu sai dan amurin ce to manzo in ka ba da umarni zan tafi amma in kana so shawara zan bayar shi kuma manzo Allah babu lokacin za ce ga shawara ya ce a dan ubangiji ma abin da yake masa wa shawihun fil amri tarika shawara yace ka gani nan zaki gare ni ina gudun su taso min ba daidai ba mu rikici abin da baka so ya farki sannan ka san tsakani da da wasu akwai rigima wasu wani ne kashi uwa su in mun haɗu ba mai daɗi za yi yake to ni a shawara yake shawara ka aiki usman shi addattijo ɗan kasuwa duk wanda an maka ya taɓa zuwa ya ƙwanƙwasa mai ƙofa ya nemi shi ko rance ko kyauta ko ko wani aiki na sulhu haka kowa na jin nauyinka ka je ka tashi sai ce to usman tafi ka isar da ta usman ya tafi faɗa musu ka ce a'a ai in yi mana haka ya wulakanta kamata ya yi da san madina ya aiko ka cewa yana son tahowa duniya ta shaida cewa mu muka ba shi izini mu buga masa biza sannan ya tau amma yanzu haka ya zo haka shi bakin gari ni shi ai duniya za ta ɗauka mu da kuma gari mu ne ba na shi ka ce amma kai tudu kake za ɗaki ne in kana so ka yi ɗawafi ma hana ya ce ni ni ɗawafi wanzu Allah ne zai ce a yaki ba za a yi haka to a wannan lokacin ne sai ya samu damar ya haɗu da du'afa'ul musulmi rawana na musulmi da ba su hijira ba wasu matayen sahabbai da ba a bari suka fita ba wasu ƙananan yara wasu marasa lafiya wasu bayi ne ikonsu ake yi da suka kewaye shi suka yi ta jira da shi yana ta ba su labarin manzo Allah sallallahu alaihi da ayoyin da suka sauka da abubuwan da ke faruwa wannan ya sa yi da hankali ya tashi da nan sai aka fara to wai ko da wani abu ya faru littafi to kada su ina duk irin su wani da wani na gari ana zaman laya ta to wasu ne kowa ne ya kaɗe shi a wasa wasa da sai jita jita ta gani ayarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kowa ya yarda cewa fa an kashe Usman to nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi takobi yace wallahi in sun kashe Usman sai na nemi alfarma daga Allah in yaki Makka sai na yake su don ku dalilin da za su kashe musu ijil iyata kuma na aiko shi da sakon zaman lahiya to Allah bai sa aka kashe shi amma wannan zaton an kashe shi sai ya sa manzo Allah ce ai masa mubaya'a manzo Allah bai taɓa mubaya alal maut ba sai an ce bayuuni alal maut kuma ya yi mubaya kan rayuwarsa ya yarda zai mutu da haka kundin balanta zai far musu kawai zamu duk wanda ta kama ai to nan ne fa kamar za a cire hannun manzo Allah ta kowa baya ne mutum guda ne bai mubaya shine aljaddub da kai munafiki ne shi zai kara kewaye kewaye a zai kai ba a gane an gane munafiki su dubu da ɗari bayan da su aka tsare sai mu zo Allah ya tuna ta ai Usman yana ta kuma wani tabbata an kace sai ce hazihi yadu Usman to ga hannu Usman nayi masa mubaya shi ban yana da rai da hannunsa dan Allah da mubaya da usman ya nika hannun sai da da hannayen manzo Allah su gamu a madadin sa ne albarka amma hanyar in shi shi'a yana cikin da suke sukar sayyidina usman wai da yin baya ba sai yin baya yana tunda shi kan sani yake baya A kan an ɗauka ya mutu ne yake baya ko manzo Allah ya baya a madadin ba su suka fara ba kawai suka fara tun zamanin khalifancin ah, usman ɗin, kawai sun ɗauki wannan magana suka tare ibn abbas suka ce muna so mu tambaye ka tsakani ka da Allah usmanu ya yi mubaya'a lokacin hudaybiya yace a'a bai ne Allahu akbar wai sun samu abin da suke so a ce ma munafiki ne suka yi masa tambayoyi sai da suka kare ce kun kare ce to bari muku bayani yace ita dai mubaya'a hudaybiya usman bai yi ta saboda shi ne ɗinka aika kan shi akan baya kuma zo Allah ya mu baya madadi kuma ce wadda kuka yi bai je badar ba da shi aka fito iyan manzon Allah da an mata shi ita ma kuda ta kama zallar ke tsaya kula da ita haka yin ta amsa tambayoyin da suke wanda shigoyi ne aka watsa don ana su a yi mulki a san da haka ake fara jin mulki sai an fara yada miyagun abubuwa game da shugaba musamman da gaba shi a zuwa kifar da shi fara jin mulki na karfin soja ko na ruwan sanyi jin mulki na ruwan sanyi ke jefa ƙuri'a ko shi ma ana yin halattattun jin mulki ke duk shugaban da bai muku daidai ba lokacin ƙuri'a yanzu sai ku dangwala mu wanda shi kuma ka jin mulki ko ga ba ka ga yadda za ta tabbata ba sai an san me illarsa me matsalarsa me rashin amfaninsa idan shugaba yana abin da ya kamata kowa ya yarda da shi to aka zo jefa ƙuri'a bai wahala bai ma samun adawa a takaice hana manzo Allah sallallahu shiga makka da suka yi suka ce baya shiga saboda baya da biza sai ya jawo aka yi sulhu suka tura wakilin ya dawo suka tura wani ya dawo suka tura wani ya dawo karshe dai manzo Allah ya sulhu da suhailu ibn amr don da ganin sa manzo Allah ya tsarsahu la amurku abin da kawo sulhu manzo Allah ya tashi taguwarsa kusa san inda taguwa macen raƙo ne in kuwa ce raƙo ma ita ce taguwa ya tashi taguwarsa sai ta kita sai ta kita ta fuskantar da ta maka sai ta kita tafiya ya juyar da ita baje da sai ta zura da gudu sai ce to habasa hadu sulfi abin da ya hana giwa lokacin yakin giwa abin da ya hana ta ya samar maka shan don haka akwai matsala ya ce to yadda abin da za su neme ne na sulhu in babu yanke zumunta babu samu Allah cikin zai yi to da aka yi sulhu da suhailu akan cewa yanzu dai ba za a yi umrar ba kowa ya aske gashin kansa kuma duk wani zo da dabba ya yanka ta iso a koma sabai abin ya musu daɗi ba za a mu kai dubu ɗaya da ɗari ga mu bakin ce wai wasu an tsara su hana musu ga duk su nawa ne sabai na ji da kuzari da himma da kurciya da karfin imani limaza nutsar da ni ya tafi dina don me za mu wula kanta alalan mun sabuwa bisa gaskiya dan da ya ce dina abu da yin manzo Allah sai su tabbai da dan zafi zafi wanda yake har in mutu ba zan daina tsoron wannan maganganun ba Allah ba maka manzo Allah maka bishara da aljanna amma saboda dan sa'in ka ba ka wata kira sa'in sa ba neman bayani manzon Allah shin ba kai ne kai mafarkin za mu je mun zo mun yi umra ba ta ce kwarai ba Allah ya gwada maka wasu suna ake suna ce sai bai ce kwarai da kamar alƙawarin za mu shigo bai ce yi eh. ba mu abin ka gaskiya sai da ta kare bai ta to duk ne tun da Allah ya yarda za mu shigo ko za mu ɗauka muka mulakanci a jini yace da nace maka na yi mafarkin nace maka za ka shiga nace maka bana ya ce a ya ce to insha Allah za ka shiga ko ba banza an Allah bai tashi za ka shiga ya ce to kuma ka sani ni manzon Allah ne zan saba ma umarnin sa za ka magana wani dan wulakanci gari duk abin da ka gana ya sa ne in kuma وما ينطق عن hawa shi manzo Allah duk abin da ya yi duk matakin da ya dauka bisa manzo Allah shi ɗauka. da haka wannan abin da ya da umarnin Allah ne sai mu nemi kalakatun ku samu ayar da take yayi wannan duk da su suke komai sai ya zo farko su cikin Qur'ani kuma da umarnin Allah ya yi sulhu amma ba mu magana cewa ta kai sulhu a cikin Qur'ani amma ya karɓi sulhu kuma daga baya Allah ya ce inna fatahna laka fatah mubina wannan sulhu din fatah umar ya ce a fatah ya rasulullah ya ce kwarai kuwa to wannan sulhun da aka yi cikinsa aka ce su koma ba su dawo in sun dawo kowa ya zo da takobi kadai sai ya zo da komai na yaki mana ko garko in ka zo da garko akwai alamun kana ne faɗa a ka zo da sulke akwai alamun aran a saboda shi balarabe da yawo kamar bayan lafiya ne da sanda dole ne akwai ta to an da kowa ya zo da takobi guda sannan na uku duk wanda ya musulunta da makka ya kai madina a dawo da shi wannan zalunci saboda min ya da yanki mun zala ya ce mun yarda to kadin da sabbi suka husada suka ce amma duk wanda an madina in yi rida yake zai dawo makka ku ba mu ne mun zala ce mun mun gida mu da shi shida mun wanda yayi rida ne umarni ne in ba ku to sannan abu mai muhimmanci a sulhun shine ba za a ƙara yaƙi ba nan da shekara goma to kaga musulunci ke bida shi musulunci kullum zaman lafiya yake so saboda bai wasuwa sai ana cikin kwanci hankali wannan karatun da muke ana karantar da al'umma ana sawa ga tafiya ana ɗauka ga facebook ana watsa ga whatsapp da instagram tashoshin sunna iri-iri suna sawa shi ana yaki tana yiwa in ana cikin tana tana yiwa ta sauraka musulunci ba wanda ke so zama lafiya kamar in ka ga ya yaki ya yaƙi ne don ya samar da zaman lafiya duk mutumin da yake ba zauna sai a yaƙe shi za a samu zaman lafiya to wannan shi yasa sulhu ya zama fatu buki saboda gadin an yi sulhu babu sauran yaƙi duk sauran ƙabilu masu son musulunta sai suka yi ta huwa nan ne idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan jama'a jama'a shiga musulunci ta yake kai saboda mai fara ba tsoron komai yau da mun tsoron ƙarshe ya hana kabilun musulunci to wannan sai zama ɗaukaka ga manzon Allah da kuma musulunci ya gama bunƙasa ya ɗaukaka sai aka zo ita ma makka aka cita shi kenan an zauna lafiya to wasu ka ce akan wannan Allah ya saukar da wannan aya wa man azlamu mimman bana a masajid Allah waye kai zaluncin wanda ya hana masallatan Allah ayyukar ya su a zuwa mutu Allah an ce za a zuwa umra sun hana wa sa'a fi kharabiha da wanda suka yi kokarin ganin an ruguza su nan kuma ana magana abubuwan da suka gabata ce kagan Allah ta'ala ta humul ladina kafaru wa saddukum عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير عيد هزوا تسعين آية الله يسي أبين دي حانا أبا منذ الله دم يأتي مكة أكو سمو مني ما سروني دي إن أن يأتي زي تجيس ذهب عافرة أدن سنتي البركة بسيطة أشي كودونا أنا وانا أتي البركة وانا حتى ما لها غيرها وانا أتي البركة وانا ceto ma wani na samun ceto ta hanyar wani kawai yana kashi a halin sunna in ka ji sunna na musulun ceto ke irin ceton nan ne na ƙarya cewa wani ƙato aljihuna ko a ɗebo kawai zuba ta wani ba ceton gaskiya ne amma ceto da wani Allah ka ba da yi gudan alƙur'ani ya tabbatar da shi suna ta tabbatar da shi alu suna so ya da shi to ne suka wargaza eh, ɗakin Allah ana maganan su buktun nasar wanda suka zo suka yaƙi baitul maqdis suka wargaza ta Allah ya magana yahudawa masu wargaza wannan aiki fa idza ja'a wa'du ulahuma ma'ana fa idza ja'a wa'du al-akhirati li yasu'u wujuhakum wa li yadkhulu al-masjida kama dakhalu awwala marratin wa li yukabbiru ma 'alaw tatbira suka karna suka lalata masallaci mai alfarma haka suma kiristoci wannan yaƙin yakin buktin yassar ga yahudawa ke akwai yakin da su ba yahudawan suka yi suka yi barna to sannan shi masallaci inda duk hana a bauta ma Allah cikin sa karo sa shi masallaci wuri ne da nan Allah ta sai karanta da Qur'ani nan yake yin sallah yake karanta hadisi na yake koyar da addu'a nan yake amsa fatawa da yake shirya rundunonin yaƙi da cikin masallacin manzo Allah ke tsara runduna wane ka kai ka kira wane ina su wane a ki wane haɗa runduna da ku ta san magari ka za ku je ku isar da saƙon musulunci don haka masallacin wuri ne na da'awar musulunci ka cokam idan ka hana ɗaya daga cikin waɗannan to ka rusa masallaci don ka hana shi function nashi ka hana shi ayyukan shi to haka su ma mushrikai da suka hana a shiga masallaci a yi umra to su ma na ɗaukar su rubuta masallaci Allah ya ce zalika lahum khayran ma kana lahum ay ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifina wannan ba su shiga masallacin nan sai cikin tsoro lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim a duniya suna da wulakanci a lahira suna da azaba mai girma saboda haka babban laifi ne a hana sallah cikin masallaci babban laifi ne a hana zikiri cikin masallaci ma damar zikiri ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta zikiri ne wanda Allah ya ce amma in aka zo da sabon zikiri ba na addini ba aka mai da masallaci wurin kaɗe kaɗe da raye-raye da wasanni da suna mata Allah to wannan shugaba yana da damar ya hana yake bai da ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب قبل زين مدن الله المشرق لا المغرب قبل زين بالعربي هنا كلام قبل ده سنة مشرق لأنها موضع شروق الشمس شغرانا كهدوه yana kiran maghrib mafaɗar rana yamma saboda can ra ta gurub sai ya ta gurub sham to kaga da kudu da arewa sun shiga domin zaka ce a الشمال da a الشمال garbi da aljanubu الشرقي da aljanubu الغربي ko ce gabas maso yamma ko kudu maso yamma arewa maso gabas so duk inda kuma sai an koma ga gabas din da yamma to amma mashriq da maghrib ba guda ba ne. haka wani yace ah, rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini haka ke rabbul mashariq wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila don haka inda ka ga rana ta fito in ta auna gobe wannan za ta ba ta fito ba wannan za ta fito ba ta kaga ta gidi ba nan za ta fito ba kullum akwai mahudar rana kullum akwai mafaɗar rana haka masharik ne da magharib فليكت ولله المشرق والمغرب تعني بذلك كل الجهات ko'ina da ko'ina duk na Allah wasu malamai sun ce wannan ta sauka ne a kan matsalar canjin alƙibla da aka ina faɗa muku tun shekarar da karatun mu zai ta magana kan alƙibla ne hadin salasa yana kallon baitul maqdis Allah ya jiya masa zuwa ka'aba sai suke zargin sa don me canza ka'aba suke ganin addinin ba ɗaya bane sai Allah ya ce ta ai gabas da yamma na Allah ne fa aina ma tuwallu fa saba wajen laga inda kuka juya fuskar Allah tana da haka makasudi shi ne a haɗa mu ga alƙibla guda yanzu kaga duk wanda ayyan da sun maka ina ya ka kallo ya yi sallah gabas duk wanda a gabashin makka fa yamma duk wanda a kudancin makka fa arewa duk wanda a arewacin makka fa wanda a kudu maso gabaswa sai ya kalli yamma wasu arewa sai haka duk mun kewaye makka amma da wuri guda ne muke kallo sannan duk tabbato alƙiblan mu guda duk najeriya alƙiblan mu guda duk yammacin afirka alƙiblan mu guda kun fahimta idan haka mas'alar alƙibla matsala ce da allah yanke ta kuma ya yi cikakken bayani a kanta babu sauran a zargin musulmi a kanta fa aina ma tuwallu fa kuma wajhullah inna Allah wasi'un alim wasu aya ta sauka ne a wani lokaci da manzo Allah kuskure na alƙibla sun yi sallah a cikin kanu da daddare da aka wayi gari sai suka gane ashe ba daidai suka yi sallah da alƙibla ba to sai Allah wal aina malamai suka kenan idan mutum ya kuskura alƙibla daga baya ya gane shi ke kenan sunnar ta yi sai ka karanta ba masa wannan wallahi la yushrik wal makrib fa ila ma tuwallu fa samma wajhullah wannan kusa shine ra'ayin jumhurin malamai duk da yake imamu malik ya ce in dai akwai lokaci an fi son ka maida ta to shi ko duk abin da ce in akwai lokaci ba wajibi ba ne ko akwai lokacin ba dole ba ne me yasa suka ce akwai lokaci a maida suka ce muna kiyasi ga mutumin da ya yi sallah shi kadai sai zo ga jami'i ya ka ce yi aka ce ya kara yi ka wanda ya yi sallah saɓanin alƙibla da takure sai ya gane yanzu ga inda alƙibla take to shi ma ya sake zuwa ga alƙibla babu laifi kiyasi ne akan wannan wasu malamai suka ce a wannan aya ta sauka ne don bayanin sallan nafila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya to in zai yi farilla sauka yake amma in zai yi nafila yakan juyar da dabba ta kalla alƙibla ya kabbarta daga nan sai juya ta saboda inda zai je baya fuskanta alƙibla ya ci gaba da nafil filinsa wasu malamai suka ce a'a wannan aya ta sauka ne akan salatul ghaib salatul ghaib duk da ke ruwayen da ta ce lokacin da ta sassu na jayi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana jashi salatul ghaib sabai sun tabbe shi ya za mu yi sallah ga wanda ba alƙiblan bai ke kalli wannan ruwan ba ta inganta amma wasu sun alaƙanta wannan ayar da ita sallar da annabi ya mana jashi na jashi sarkin habashin kuma ya musulunta kuma ya so ya ma bayyana musuluncin sai aka masa bore sai ya asirta jiran addinin ya yi ƙarfi amma ya karɓi sabon manzon Allah Jafar ibn Abi Talib da Usman ibn Affan lokacin sai na Usman yana tare da Ruqayya ɗiyan manzon Allah yana aurenta da sahabbai da yawa hijira ta ɗaya da ta biyu duka najashi ya karɓe su yayi lale habin da su ya musu sha tara na arziki har ma da mijin ramla binta abi sufyan Umma habiba ya rasu ya daura mu manzon Allah aure da ya kai biya sadakin har ya musulunta akwai wasiƙu na sirri tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan musuluntarsa to sai gashi ya mutu jibril ya zo ya ba da sanarwar mutuwarsa ga manzon Allah ya masa jaje manzo Allah ya fito da asuba yema musulmi jaje sannan ya fita da su filin da ake sallar jana'iza wanda shine yanzu filin da ke tsakanin maza wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa bakiya wannan filin na gabas din masallaci kun san su makka kudu suke kallon su sallah da madina kai duk madina arewa take da da makka to lokacin da ka tsaye ga alƙibla huzaifi na gabanka nan hannunka na hagu nan gabas take babu salam hannunka na dama na ayyamma babu jibril nan bayanka shi a kudu shi arewa kai na inda kake kallon kudu abu za a fasa ya da su ya yi salatul ga'ib da najashi wanda da wannan ne shafi'awa suka ɗauke ta suka mai da ita kamar na fi'iya duka je zaro ya shafi'iyya 1989 na yi sallah masjidun anwar na habasha sallah kamar kwana na dai kamar shida kowace sallah ce an yi sallar jana'iza ana wani rawa salatul ga'ib masani da ko har yanzu suna yi na sake ziyarta su ranar da ranar da aka kashe sheikh muhammad awal albani a ranar yana nan masjidul anwar da ya fi magriba da isha'i lokacin muna gabas lokacin nan kila lokacin abin da ya riga ya faru ban san labarin ba sai karfe uku na dare So abin da ke so in ce wuraren da shafiya take za ka ga ana ta salatun ka aiki karmi ko da shi sun mai da shi sun da yanzu na kawai sai abu goma da shi da wani ya mutu gari kaza sai mu shi mu yi salatun ka amma da yawan malamai suna ganin cewa wannan sallah ba a tafi kake ba wasu dai ta suke annabi ɗaya ma aka ba da yin saboda shi tsubiyat lahul ardu lokacin da ya fuskanci alƙibla yana sallar an naɗe masa ƙasa shi ne gashin mara gabansa amma irin wani yana buƙatar nasu kuma babu shi wadda awa illa su ƙimu alaiha bayyana ta ɗabna wa adiya ولا تبرهانكم wannan ka'idar da su in kuntum sadiki wasu ka ce a'a shi dai manzon Allah aka ce yayi saboda ni saboda ya albarkaci wannan gawar sana zashirin sahabi ne shi ne sahabin da bai haɗu da annabi amma wasu na ce masa tabi'i saboda su sa sharaɗin ba ka zama sahabi ko ka da annabi sai ka haɗu da shi shi yasa a irin na 'yan makaranta akan ce wani tabi wani wani tabi'i wani sahabi ne yin musulunci hannun tabi'i kuma tabi'i ya riga ta sahabin mutuwa kun ga amrun mul'a asalin musulunta saurin najashi ne kuma ya dawo wurin manzon Allah ya bayyana musulunci za ka ce sahabi ne ya karɓo musulunci wurin tabi'i amma ya zama sahabi kuma tabi'i ya riga sahabin mutuwa sunan shi ashama da kawai ashabu shi na jashi na jashi sunan sarauta kamar fir'aun sunan sarauta to na jashi sarki ne da haka abin sarrafa yana so ya karfafi sauran sarakuna sai ya yi masa sallah wasu malamai suka ce a'a san inda yake ba mai masa sallah ko dai saboda ba su san salatul janaza ba ko kuma saboda ba a bayyanar da musuluncinsa ba tun da aikoyin musulunci yake da tsakanin sa da sabbin annabi ko bai ce da lokacin bayyana ba Allah ya karɓi rayuwarsa amma Allah ya karɓi musuluncinsa wannan shi zai gwada maka cewa ubangiji yana bin mutane yana la'akari da yanayinsu gashi farki ne a ƙasa ba ta musulunci ba gashi ya musulunta bai ma iya bayyana musulunci ba balai ya aiwatar da shari'a musulunci amma kuma annabi sallallahu ya da musulunci har har yi masa sallah lokacin da ya cika su da haka kauli mafi rinjaye na malamai ne salatul ga'ib ba annabi sallallahu alaihi ta ba ana iya yin ta amma da shar'in ya zama wanda ya mutu wanda za a sallar ba a yi masa sallah na in kun can bayan mun yi salatul ga'ib ba sau ɗaya ba na waɗanda ke kidnappers suka ɗauke suka kashe suka ƙiba da gawa Kunde da zo nan ya sanar da mu cewa ɗan uwansu bayan sun ɗauke shi sun nemi kuɗi kaza an kai masu suka sake neman kaza a kai masu suka sake nema ana tariyar na uku sai suka sako wani sai to laka kuma da kuɗin ku sun daɗe da kashe shi to ne muka masallatul ga'ib a nan ran juma'a akwai wani shi ma daga yobe in boko haram sun kashe shi ba a iya kira ga gawar shi aka bugo mana muka yi masa salatul gaib a nan masallaci wannan guda biyu ina suna su to don haka salatul gaib ta halasta sunna ce amma ga wanda inda yake ba a yi masa don idan muna da ɗan uwa a nan ya mutu asibiti a misra ko a london ko a wani wuri madina inda ana yi masa sallah to ba bukatar yi masa salatul gaib amma dai mai masa addu'a addu'a ta yi amma misali an yi hatsarin jirgin ruwa ga wace duk sun ɓace cikin teku ko jirgin sama ne duk an ga wace sun kone ba a same su bale a musu sallah shi ke sai musu asul ga'ib wannan ya halatta wasu malamai gaba ɗaya ta suke wannan ayar ma an share ta fa ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فكفي اه فولي وجهك شطر المسجد الحرام ta goge تقول haka, ba aiki ne. wasu kuma suka ce a tana nan dai amma dai ma'anarta walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhu ay fa tawajjahu ila al-ka'bah fa samma wajhu idan ka kun ji bayanan malamai dangane da ayar ba sai mun ƙara tsawaita a kai da ka wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الله ولدا يهودا <coughs> سنشي ألا يارك إذا واستحيا قال لا عزير وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كريستوس يسوع ما سنتي قال لها ياري كده فمشرك كفه وجعلوا لله ايه شركاء الجنة وخلقهم وعونهم وجعلوا لله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن, الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون بكما وقد اسكمين الملائكة آئم الله ماتا وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون sun sanya ma Allah ya malaka mala'iku ai su jibrilu su mikail ayayen Allah ne in ji mushi da kai kaga duk wannan ayat ta shafe su wa qalu ittakhadha Allah waladan sun ce Allah ya riƙe da haihuwa Su subhanahu tsarki ya tabbatar ma Allah Allah bai rikunta Allah ya fi ƙarfin nan ba san girman Allah ba ba ba su wannan magana ba wannan magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta muhimmanci kwarai ya yi magananta a wurare da yawa cikin ƙur'ani ala innahum min ifkihim la yaqulun walada Allah wa innahum lakadibun astafa albanati ala albanin ma lakum kayfa tahkumun ala innahum min ifkihim Allah shi ku saurara saboda tsabar kiran ƙaryarsu la yaquluna wallahi suna cewa walada Allah wai Allah yana da wa innahum hakika su lakazibuna wallahi makaryata ne ina fassara muku magana ce don ku ku san yadda Allah ya girmama wannan magana jingina ma Allah ya hawa babban al'amari ne asfafar rana ta alal bani to ku kuna so ƴaƴa maza amma shi Allah sai za mu kanta ƴaƴa mata alakun kai fata ku mun wannan hukunci da kuke wannan a wata ayar yace wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا suratu maryam ce surar take magana annabi isa alaihi salatu wassalam wa qalu ittakhadha rahman walad kiristoci suka ce Allah ya riƙe ta laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mai nauyi kun zo da abu mai girma kun zo da babba wanda ke takadu samawati ya tafattarna ne sai kaɗan sallai tsatsage saboda girman wagga magana da suka ji kuna yi wannan shakkul ardu Ka ƙasa tsiri kaɗan ta tsatsage saboda girma wannan magana wata hirar jibalu haddan duwatsu sun kasa su surmuyo su nike saboda jin nauyin wannan magana suna jin kunya a faɗi wagga magana an da aulin rahmani walada saboda sun ce wai Allah yana da amma yin ba zai rahmani ya tafi da walada bai dace ubangiji ya rikida ba domin ya fi ƙarfin da shi ubangiji إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبدا دوان دا أسما دوان دا أسما زي زوران الكيام عمد إن باوا نيغبا أولا تو كاغا أبن بكيرو سيتي بو سيدادي سن يبدا كوني أما دون يزا أسما إيسا باوا سن أغاني أولا تنتاش إن بيغا الله أكا زنجي أسما أولا تنتاش تو حكا ما سوب قلوي إذا تشم مسلمين وصمم إنتري كلنا عندي كلام منذ الله بوتاتي سوف كما أولا تنتاش in dai ga Allah ne ba wulakantawa ne girman kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa duk wuraren daraja da ɗaukaka annabi Allah na adireshin ɗinsa ne a matsayin bawansa ai daraja ce Allah ta'ala yana son mu gane wannan al'amari ba kane sai kawo shubhar da suke kawo wai da kuka ce isa ɗan Allah ne saboda ne suka ce ai saboda mun ga duk duniya kowa da uban shi ake shi kuma ba mu ga uban shi ba za ka Allah shi ne uban shi sai ya ce musu inna masala isa inda Allah ka sali Adam khalaqahu min turabin ثم قال له كن فيكون اذا كنت عيسى دون بين ابايك الله فشي هذا ابو ابانيه shi ko ruwa ma bai da shi daga baya ne Allah ya halitta shi sannan busa masa da yake kun yake ka zama mutum sai zama mutum to da haka wannan ba hujja ba ce a takaice Allah tabaraka ta'ala ya tsananta matuƙa ga a jingina masa da kuma ya ɗauki wannan magana babba duk abin da ake a bayan ƙasa na barna da ke girma a ce ma Allah yana da ɗa Allah baya son magana ya tsane ta ƙwarai da يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أين إن دعال الله نادئ ده كثير مسكن وزعل إن دعال الله نادئ ده ده جده هرب وتاب أما قال لبيه وما يبغي للرحمن يتخذ ولد هيداتي الله يريك الأبا أبين دي ساحتي هو بل كيبك تكبين بك هيوة لم تكن الله بباشا هيوة هذا بيتكما مسعى للتالي sannan hakan kai lokacin bukatar kai kamar ko dai da an yafe shi a duk kirkiwa ne gare ka alwaladu majbanatun mabkhala iya suke sa mutum ruwa suke sa mutum tsoro kana suka fi da kuɗi kai sadaka sai ka tuna a'a yaran nan ba da kuɗin makaranta ba <laughs> an ce a kawo agaji masallaci sai ka ce to ai wannan ce wani yaran nan ne kuma ba haka ba wata bayan Allah ta zo Allah ka taimake ni ta aiko yaro na da shi mai da laya yan kuɗin da garin asibiti na zarkai ana fifi ɗiyanka a kan kowa saboda mu saboda su ne masu ɗaya maka kewa sannan in ka girma su ne masu biyan ka bashi su ɗauki ka yadda ka kula da su suna ƙanana haka za su kula da kai kai ko ka koma ƙarami eh, lokacin da Allah ya mayar da kai ila arzalil umur منهم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء ذا يتيك آية كنا جاليني كنا جرما كنا جرما دكاك ونن ننجني دي كفارة توقع ما أقول لك كفارة توقع ما كان لي أقول لك كفارة توقع <laughs> وأنا لا لا سحوا أنا ستهيا <laughs> بقول إبنا كومو مهارة توقع الله كما جيس كومو مهارة توقع الله to kana so ka gara so ka haɗa kai inda da kai da jariri duk sai ka ga dattijo ne yana da lala ya wuna sauka bakin shi ga yadda zanta sai an wanke mashi sai an kwantar da shi sai an tayar da shi ni yayi magana irin ta yara in ma kace me kake so ba ko faɗa na da kirki ko faɗa na abu wanda zaka ji lalle hankali ya kace to a wannan lokaci iyayen za su ce da to ni Allah kai ni ya bukata ubangiji da yawa da haka Allah bai da bukata haihuwa وقالت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سنتي ya يرك masa وتعالى suke مسكريا سكي بل له ما في السماوات والارض وادعو ابن cikin sammai da wanda a ƙasa na Allah ne kullum lahu qanitun dukkan su masu wato kan kai ne masu surmuya ga Allah mu badi'us samawati wal ard shine makagin sammai da ƙasa wa idza qada amran inna yaqulu lahu kun idan ya hukunta abu to inna ma yaqul lahu kun fayakun zai ce abin ya zamo ne sai ya zamo da haka ubangiji ya halitta isa ne da kalma bai haife shi yadda kuke cewa ana haifa don Allah baya haifa to kaza takan zo da ma'anoni daban-daban a wannan ayar فإذا قضى أمرا هو إذا قضى أمرا كما مثل إن حكمت الأمر أما تنا لك فإذا قضيتم مناسككم أنا أرضي إن كم ملاكو فاقض ما أنت قاضي ناسك هي أبنك الكلام إذا قضى الله ورسوله أمرا يا يدي دي دي وقال الشيطان لما قضي الأمر أي انتهى الأمر الأمر يا كاري ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليهلكنا rabbuka wa qudiya bainahum bil qist nan ayi hukunci kenan falamma qada musa al ajala kenan tan atamma al ya kammala wa qadaina ila bani isra'ila mun yi hukunci so kaza tana zuwa da ma'anoni daban-daban amma anan ta zo da ma'anar in ya abu in ya hukunta zai yi abu fa inna ma yaqul lahu kun kalma guda ce Allah ke fadita fa yakunu sai wannan abin ya kasance kamar yadda Allah ya nufa shi تكون مثلا وقال الذين كفروا وقال الذين لا يعلمون ولا يكلمون الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم نعم. قد بينا ayan ba ta cika ba sai ka kammala wannan aya inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال الذين لا يعلمون وإن باس دا إلمي سكتي جاهليت لي لو لا يكلمنا الله ولسه الله بزي منا مغنى yanzu kai ɗaya aiko ta yi magana ruwa dukkan mu jiya mana hauta a na aya ko yanzu muna da wata ayar da za mu gane shi aiko ka akwai ayar da ta fi ƙur'ani ta kowace fuska ƙur'ani na nuna cewa saƙon Allah magana ce amma ba kamar magana kowa bai iya irin saƙo ne wanda yake cike da ilimi da hikima da tsari na rayuwa abin ban ne ban sha'awa sannan magana ce wadda ko baka san ma'anarta ba tana kama zuciyarka ba wani abin da za a karanta zuciya ta ji magana in su ta zuwa gare shi kamar alkur'ani ko magana wasu ke duniya saboda magana Allah ce to bale kuma ga laraba wanda suka san ma'anarsa suka san abubuwan da kunsa na ilimi Allah ce kazalika qala allazina min qablihim mithla qawli haka dai wa'inda na gabace su suka faɗa irin maganar Inda su mutanen nabi Musa aika suka yi a gwada musu Allah ko lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharata Allah yake ta shaba qulubuhum zukatan su kama da su qad bayyana al-ayati mun yi bayanin ayoyi li qaumin ga mutanen da suke samun su kanka suke yake ka ayoyin da Allah ya yi bayani cikin Qur'ani sun ishi mai hankali sannan ayoyin Allah na sarari da fili masu nuna su akwai shi kuma shi kaɗai ne da abincin tarayya su masu ishi mai hankali annan lati inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira haqiqa mu mun aike ka ya kai manzo bashiran kana mai bushara wa nadhiran kana mai gargadi wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba dangane da ma'abuta jahima Allah bai tambaye ka dangane da aikin su da ma kai ka sa ba kai kace su kafirci ba za ka Allah ba zai maka hukunci da abin da suke ba wannan kuma akwai izina a ciki cewa Allah ba ya yi ma wani hukuncin wani kowa ta suke fishe shi ko ba ka idan wani ya yi barna Allah bai tambaye wani ko da uwaye suka yi barna Allah bai kama yayin da wannan barna sai idan 'ya'yan sun bi su a wannan barna sun yi irin tasu da suka ce auta a cikin aya sai Allah ya kad bayyana ayat a kawo aya Allah ya riga mun ka aya wadda Allah ya kawo ta to kullum wanda bai da gaskiya jaye jaye gare shi sanin manzon Allah kadai ta amintacce ne mai gaskiya tsabtatacce ne mai cikakken hankali kamilin mutum da wadda ba a taɓa ganin ya abin asha ba ya ce ga safa Allah wani kada ya isa aya to bale kuma ga alƙur'ani ce wadda Allah ya yi ka zalika kala labina eh, min ƙablin da ƙalu ta sha ba haɗu ƙulubu zukata su yi kama ya nuna ta in ka ga mutane na aiki iri ɗaya zuciya su iri ɗaya da wannan ne ake abota shi yasa kowa irin shi irin abokin shi haka zama da mutanen banza sannan ka dafa mana kai na kwarai ne in kai na kwarai ne mu ka tare da mutanen kirki tare da abota da mutanen banza da Allah ce ina arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran ya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya tabbatar cewa yana gargadi yana wa'azi yana bushara ga mu'mini da aljanna yana gargadi ga waɗanda ba su gaskata ba da cewa za su shiga wuta sannan iyakar aikin su isar da sako wala tusalu ana sabil jahim abinda kuka yi ba za a yi masa hukunci ba hakika ayoyin da ke gaba suna da alaƙa da wannan amma lokaci ya zamu dakata a nan tambayoyin da aka kuma su isa makaranta su a yau ba za ka idan kun karo su zuwa gobe insha Allah tabaraka ta'ala za mu karanta muna kara tuni da cewa tana da asusun marayu a yi ƙoƙari a bayan saboda Allah har yanzu ban an fara kawo mana tufafi da abinci ba a kawo tufafi a kawo abinci a kuma ba da kuɗi ga akawun ɗin marayu madina madina islamic center for da'awa jaiz bank 0020289179 jaiz bank ku ba da kalilan allah ya baku ku kasiran allah ya sa mu cikin waɗanda ya yarda da su allah ya sare mana abin da za mu taimaki bayansa da shi allah mu sarki ya yi mana gafara kurakuran mu allah ya mana zunuban mu allah ya gafarta mana inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada ya Allah mu dauke sarki ka nuna mana shari'a ka ba mu kun tsaya akan ta Allah ka gwada mana fata ka ba mu ikon kauce masa Allah ka cika mu da imani Allah ka karɓi azumin mu Allah ka karɓi sallan mu Allah ka karɓi sarakokin mu Allah ka samu gama da duniya lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين